Fassarar wannan sashe na nuna mai son takarar mukami sai ya ajiye kujerarsa kafin samun damar yin hakan. inda shugaba Buhari ke da matsayar hakan rashin adalci ne ga waɗanda ke wannan aji kuma ya saba tanadin tsarin mulki. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce 'yan majalisar na da hurumin kyale dokar a yanda take ko goge sashen. A Gaskiya ina ganin shugaban kasa ya sa hannu akan dokar nan akan ta zama masa dole saboda an fara samun mutane daga ko'ina suna tofin alatsi ne akan kawo doka har su biyar da za a isa mata Wannan sashi na doka da yake a cire duk da ya nuna baya son sashen ba cirewa kawai ya kamata a yi ba dogon bincike ya kamata a yi masa me yi amfaninsa sannan me yi rashin tasirinsa abinda aka ba shi dama ya sa hannu a kan doka saboda mukaminsa na shugaban kasa ya kawo gyara a kan dokar idan ya ga yana da gyara ko kuma ya ce a kada a yi wannan dokar idan yana dalilin da zai faɗa na kada a yi wannan dokar amma kawai ya ɗaura wa doka karan tsana ba za a yi ta ba ko kuma shi a cire masa to gaskiya ya ma wuce huruminsa a demokradiya shi kuma shararren mai hamayya da tsarin gwamnatin APC injiniya Buba Galadima wanda ya yi alwashin a fille masa kai in shugaba Buhari ya sanya hannu a dokar ya ce har yanzu shugaban bai sanya hannun da zuciya ɗaya ba kuma dama ya fara batun ne ga dokar da shugaban ya mayar majalisa dukkan abin da muke zaton cewa mun ci ba a sake ɗauke su ba tare da an ɗauke idanmu ba amma sa hannu da ya yau ai ya sa hannu ne a bisa matsi kiraye-kiraye da al'umma da ku 'yan jarida da civil society organizations suke yi har suke cewa idan bai sa hannu ba to fa za su fita zanga-zanga sun ba shi kwana biyar. wannan dai injiniya nuna har yanzu ka gamsu da hannun da aka sawa bai tafi yadda ai ban gamsu ba da har yanzu ya ce akwai saurari na akaba da zai kai gyara yan siyasar apc da kansu irin jigonta musa abubakar dan malikin kyabi sun yi kira ga shugaban ya sanya nu kan dokar ba tare da cire wasu sassa da suka hada da zaben yar tinki a tsaye da yan takara ba za ka ga kamar su wayannan delegate da ake zaɓe. kahin a baro jiha gwamna ya ce musu in kun je ku zaɓewa ne to ba mutum tunanin cewa za su zaɓi mutum wanda zai kishin al'umma saboda haka yana ɗaya daga cikin unguwanin. wato shi talaka kuma a san cewa ana yi da shi mulkin ya komo dama da shi ke da shi ke da ƙarfi to kuma an dawo mulkin ya dawo hannun shi shine amfanin wannan zaɓe na malam bayan malam ko in ce hajiya bayan hajiya ko in ce da cije bayan da cije. Shin majalisar za ta biyo shugaban ta goge sashen na 84? Da alamun majalisar mai shugabanci da ke biyayya so da kafa ga shugaban ba za ta gwale shugaban ba, ko da za a zarge ta da zama 'yar amshin shata. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.